واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرين ga watan رمضان na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 a wanda wannan rana ta yi daidai da 14 ga watan tara na shekara ta 2009 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma akwai tambayoyi da aka rubuto a tambaya ta farko mai tambayar ya ce yaushe ne itikafi mai itikafi ya kamata ya fita idan ya shiga da niyyar cika kwanaki goma na ƙarshen ramadan idan mutum ya yi itikafin ya yi niyyar a cika kwanaki goma na ƙarshen ramadan to ana so ya fita da safe ranar idi lokacin da zai tafi masallacin idi wato ya ƙara da daren idi a cikin kwanakin tunda daren idi baya cikin kwanakin ramadan amma saboda albarkarsa ana so ya ƙara kuma saboda wannan aikin magabata ne an ruwaito daga tabi'ai daga jama'a daga tabi'an madina shine har imam malik yake cewa abin da ya riski mutanen madina kenan suna yi cewa idan mutum ya itikafi baya fita daga masallaci da faduwar rana ta daren wato idi wato shine cewa daga zarar ya cika kwana 29 ah, ko kuma 30 in watan ya cika shi shikenan ba lokacin ne zai fita ba mustahabbi ne ya ƙara kwanan idi saboda fi'ilin magabata saboda ayyukan magabata na kwarai ah, wato tabi'ai kenan kuma a cikin yin haka akwai samun alkhairin rayar da daren idi domin daren idi shi ma ana so a rayar da shi kamar yadda ake so a rayar da dararen ramadan masallacin idi eh, sai a kawo masa kayansa na ili na idi a kawo masa kayan sallah ya shirya daga masallaci daga nan sai ya zarce masallacin idi eh, don haka haka imam malik ya ce haka magabata suke yi in sun fita daga masallacin idi sai su wuce al-musalla wajen sallar idi wannan ya ce yana so a yi masa addu'a ciwon suga ya dame shi yana so a roƙa masa Allah maɗaukakin sarki ya samu sauƙi kuma a roƙa masa Allah ya samu abin yi a yanzu ba shi da aiki tsawon shekara goma ya ce ya nema har ya gaji ga talauci ga iyali ina son don girman Allah a roƙa min Allah maɗaukakin sarki ya yaye ni ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa wannan tsanani nasa kuma ya ba shi lafiya ya kuma ba bashi sana'ar yi ya shi aikin yi ya yassare masa arzikinsa a cikin sauƙi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan yace ya kasance matashi ne dan shekara 20 idan ya zo fitsari bayan ya gama sai ya ga wani farin ruwa yana fitowa daga gabansa marar yauki ba tare da yana da wata sha'awa ba shi ne ke so a yi masa ƙarin bayani akan wannan abu ko menene hukuncinsa zai yi wanka ne ko kuma in yi tsarkin fitsarin shi kenan idan yi tsarkin fitsarin shi kenan domin wannan abu shi ake kira alwadi abubuwan da suke fitowa daga gaban mutum banda fitsari akwai almani wanda shi wanne yake wajabta wanka wanda shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal ma'u min alma na biyu akwai almazi almadhi a ne wanda yake fitowa yayin farkon sha'awa shi ba shi da kauri ba shi da kauri kamar kaurin maniyi amma shi ma yana da yauki shi wani na fitowa tare da sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akan wannan kan cewa mutum ya wanke gabansa kuma ya sake alwala wato ma'ana fitarsa tana karya alwala na uku shine alwadi shine wanda yake fita bayan fitsari to shi wannan hukuncin sa hukuncin fitsari ne hukuncin sa hukuncin fitsari ne baya fita sai bayan an yi fitsarin saboda haka bai kamata mutum yayi tsarki ba har sai ya gama fita wannan farin abu in yayi tsarki daga baya wannan farin abin ya fito to wannan tsarkin nasa bai yi ba sai ya sake sai ya sake yin wani tsarki akan wancan fitowar da yayi kuma in ya taba tufa najasa ne in ya taba tufa shi ma najasa ne saboda cewa shi ma yana fitowa tare da najasa din ne kuma daga magudanar najasa yake fitowa wannan ya ce yana son ƙarin bayani akan haya purchase wato kamar mutum ya sayi mashin na dubu sai ya bawa mai haya shi kuma ya dinga bashi dubu uku duk kwana goma har tsawon wata goma wato dubu casa'in kenan to ah, sannan mashin ya zama na mai hayar eh, wannan ah, nau'i ne na ciniki ciniki ne da aka haɗa shi tare da haya Shi ne wanda malaman wannan zamani suke ce musu al-ijara al-muntahiya bit-tamlik ana yi wajen sayan gida ana yi wajen sayan abun hawa a baka hayar abu yayin da kake yayin da kake yayin da kake hayar yayin da kake yin hayar abun ba naka bane na wanda ya saya ne baka riga ka mallake shi ba saboda haka da mashin din zai ɓaci da mashin din za a sace shi shi wanda yake kake hayar a wajensa shi ne zai ɗauki asara kuma idan kai jinkiri baka biya ba zai iya kwace mashin ɗinsa da ka riga ka bayar wannan kuɗin haya ne ya riga ya biya ka riga ka biya amfanin da kai da shi to sannan kuma idan ka cika biyan kuɗaɗen hayar to a lokacin da biyan na ƙarshe ɗin sai ya zamanto wannan na ƙarshen a matsayin cinikin wannan babur ɗin da kai ne sai ya zamanto an haɗa wato mu'amala guda biyu tare da ciniki da kasuwanci haɗa ciniki da kasuwanci haɗa afuwan da haya da ciniki haɗa su tare a cikin akadi guda ɗaya babu laifi a ciki babu laifi a ciki a domin baya cikin ni fi bai'a domin ba su saba ma maksudul akadi ba kowanne daga ciki yana da tasirinsa a cikin wato farashi a wajen hayar shi mai hayar mai bayarwa shi zai amfana a wajen saya kai ne zaka amfana saboda haka a bai zamanto surar da aka sanya hani akan yin mu'amala biyu a cikin mu'amala ɗaya ba a kuma kamar yadda na ce fatoyin malamai na zamanin nan musamman daga ciki akwai fatuwar a majma'al fiqh islami taron malaman fiqihu na duniyar musulmi na ƙarƙashin wato ƙungiyar ƙasashen musulmi OIC duk sun tabbatar da sun tabbatar da halaccin irin wannan mu'amala saboda haka a irin wannan sura za a iya yi abinda bai halatta ba shine ka je ka karɓo bashi daga wajen banki domin kai haya purchase abinda ake ce ma menene suke ce masa a menene ya ake cewa gudumawar da mai sai yake bayarwa a cikin nasa a cikin wannan mu'amala akwai wani sura da 'yan bankin suke kiranta hmm. to wannan shine bai halatta ba banki su baka bashi su baka bashin wannan gudunmawar ka je ka bayar sannan ka rinka siya amma in banki ne suka ɗauko babura ka shiga haya purchase tare da bankin ya halatta amma ya zamanto su ba abin da za su baka ba kawai takarda za su baka da kuɗi da ka a takarda za su baka zuwa wajen da ake sayarwa ya zamanto su suka biya ma su suka biya maka wato zubin farko sannan kai ka rinka sannan kuma bankin za ka rinka biya su kuma bankin su ware na su kwashe nasu su biya mai wannan kamfanin nasa to wannan shine zai zamanto haram domin bashi da ruwa ne amma idan ya zamanto da mai saye ne kaje kai wannan ta'akudi kaje kai wannan wato kontragi kontragi tare da shi wannan ya halatta Allah ta'ala a'lam eh ai da ai haya dama haka take a yin aka baka hayar abu in aka baka hayar abu an sayar maka da amfanin dole ka biya kai amfani da shi baka biya baka amfani da shi ba wannan ba ruwansa hmm? ai ba sharaka bace ba muqaraba ba wato irala bace muzaraba yanda zai zama to kan cewa shi ya baka babur kai ka bada aiki abinda aka samu riba ku raba a'a ba haka bace wannan haya ce ka karba haya in aka baka hayar abu sawa'un idan aka baka hayar gida in ka je ka kulle shi baka shiga ba mai hayar gida ba ruwansa sai ka biya shi kuɗin ba sai ka shiga kayan amfani da gidan bane haka zalika mai babur in ya baka hayar babur ka je ka yi abin da ya baka hayar babur a kullun zaka ba shi dubu uku alal misali a duk kwan mako ɗaya zaka ba shi dubu uku ka yi amfani da shi baka yi amfani da shi ba ka samu dubu uku baka samu dubu uku ba ya baka haya ne ka yadda akan wannan ka sai manfa'a ka sai amfanin ka saya saboda haka dole sai ka biya almuslimuna ala shurutin in ka ga dubu uku ya maka tsada ka ce a ba kai baka saya ba wannan tsarin na ciniki shine yafi kowanne dacewa da shari'a kamar yanda ibnu qudama abin nan kamar yanda ibnu qudama ya ambata a cikin almughni lokacin da muka yi wannan babu muka karanta wannan babun da Sheikh Atiyya Salim ya bayyana wannan sosai kuma ya nuna yanda yafi dacewa da ka'ida shari'a kuma a cikin Khalil ma haka yake wannan tsarin wajen hayar abun hawa shine yafi dacewa da shari'a idan gwamnati su ne suka sai mashin ɗin, kuma wajen aikin su suka sai mashin ɗin suke sayar musu ya halatta bai'u taqsit ne amma idan bashi suke basu in bashi suke basu in sun ba su da sunan bashi ne aka ba su su je su sai babur sannan su rinka biyan wajen aikin su kaɗan kaɗan su ƙara riba a kai to wannan riba ce amma in kamfanin ne ko ma'aikatar suka siyo baburan abin da ya kamata kenan ma'aikatu su rinka yi ba su je su je su ittifaki da kamfani ba cewa za mu turo maka ma'aikacinmu ka shi babur ka shi babur mu za mu biya ka abin nan mu za mu biya ka mu kuma za mu rinka kwashewa daga cikin kuɗinsa ya zama to kamar sun ba mu mai sun ba mu mutumin bashi ne sun zama to wakilansa wajen ba da bashi ga wajen mai kamfanin kaga ba su dauki asarar sayan baburan ba ko ba haka ba in ba su dauki asarar sayan baburan ba bashi suka bayar wannan riba ce amma in su suka dauki baburan suka karba daga wajen mai kamfanin suka bashi suka karbo baburan su ne za su dauki asara in ma'aikatansu su in su daga baya suka zo suka ce ba masu saboda haka kaga dole su je su nemi su sayar in suka sayar asarar da suka samu su za su ɗauki asarar to shi tsarin riba mai kuɗi baya son ya ɗauki asara sai dai ya baka bashi da kuɗi in ya baka kuɗi shi kenan ba yadda za a yi komai juyin duniya shi dai sai ya samu fita to shi ko kasuwanci ba haka yake ba kasuwanci dole ka zamanto kana shirye ka ɗauki asara ko ka samu riba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-kharaju bid wato samun amfani da lamuni ne in ka lamunce abu cewa za ka iya amfana ko ka faɗi da shi to shi za ka iya samun amfaninsa saboda haka irin kamfaninnuka da ofisoshin gwamnati in suna so su fita daga cikin ƙaidin riba shine in za su yi irin wannan haya face tsin ko za su sayar ma da ma'aikata kayan gida ko mota ko babur ko makamancin wannan su je su saya sannan ma'aikaci ya zo ya saya daga wajensu a yi da wajewar cewa za a rinka ɗaukan abu kaza daga cikin kuɗinsa ya zamanto cewar ribar da ma'aikatar ta samu wannan riba ne nata in kuma ta karɓo suka ƙi karɓa suka ce ba sa so sun samu waje da za a sayar musu da arha suka je suka yi wannan sun za su ɗauki asarar su je su sayar ma da wani kuɗi hannu in ma sun faɗi su suka ji wannan shine zai sanya su zamanto sun ba abin ta tsarin halal yace yanzu kuma wasu sun canza tsarin a maimakon a sayi mashin ɗin, to sai a bawa mutum kuɗin ya ja jari da su amma a ƙarshen wata goma ana so ya biya kwatankwacin wanda mai hayar mashin zai biya wato an ba shi dubu sittin bayan watanni goma kuma ya biya dubu casa'in wannan shine bai'ul ina idan ya zamanto cewar daga wanda daga shi ne sayan ne bai halatta ba akwai surar ina wanda take ita ce surar tawarruk wanda ta halatta alal misali ka je ka karɓi mashin ɗin na haya purchase an gane ka je ka karɓa ka lizimta za ka rinka ba da dubu uku duk mako to amma sai ka je ka sayar ma da wani sai ka je ka sayar ma da wani ya baka kuɗin ka yi amfani da kuɗin kai kuma ka san ana bin wannan dubu casa'in ɗin to a cikin wannan surar a cikin wannan surar a idan alkawarin da kuka yi da shi ne sayarwa shi ne ya baka ne a matsayin ciniki na taksit ya halatta amma ba a matsayin haya purchase ba domin haya purchase ba a mallaka maka abin ba shi ko taksit za a mallaka maka abin bambanci tsakanin haya purchase kenan da kuma ciniki wanda yake za ka rinka biya a hankali to in na ciniki wanda za ka biya a hankali za ka iya yin tawarruk ka samu wani mutum daban ka sayar masa abin ka karɓi kuɗin ka yi amfani da shi kasan kai kuma za ka biya can inda ake bin ka bashi amma ka je ka sayar ma da wanda ya baka da kuka yi cinikin da shi ya zama to ka mayar masa da mashin ɗinsa ka karɓi dubu sittin sannan za ka mayar masa da dubu casa'in to wannan kamar dabara kake yi ka karɓi bashin dubu sittin ka biya dubu casa'in saboda haka riba kenan ka ci ta wata hanya wannan shine wanda yake bai halatta ba amma in za ka je ka yi tawarru ka ba ma wani daban ka je ka sayar masa abin kamar yadda suke yawan yi a ƙasar saudiya suna yawan yin wannan kaga abin nan idan yaro zai saurayin yana buƙatar ya aure da ke su suna yin sadakin can yadda ya kamata abu sun wuce iyaka in mutum yana buƙatar yin sada in mutum yana buƙatar aure sai ya je ya ɗauki hayar toyota daga kamfanin abdallah jamil ya je wani kamfanin ya ɗauki hanya ya ɗauki ya sai motar chevrolet ya je wani kamfani ya sake ɗaukan wata motar di ya haɗa di ya bayar da su ya sayar da su sai a tattara masu sai ga ya samu wajen kusan dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ɗin nan ya je ya aure ya harka gabansa sannan kullum a cikin bashi yake domin albashinsa duk zabtarewa ake wajen biya to irin wannan tawarrug ya halatta in wani za ka je ka bama ba wannan ba cinikin ina ba ne amma wannan surar da ya ambata a cikin wannan tambayar ita cinikin ina ce ba ta halatta ba wannan ce yana taimakon addu'a to yar uwa ce ta ce tana taimakon addu'a aurenta ya mutu kuma sai mutum ya zo kamar za a yi aure sai abin ya lalace in kuma har an yi to ba zan fi 'yan watanni ba sai auren ya mutu kuma in mahaifina ya tambaye shi sai ya ce wallahi ni mace ce mai ladabi da biyayya to amma ina zaune ba fada ba tashin hankali sai auren ya mutu yanzu ta yanzu na ita ce yanzu ta yi aure uku kenan abin ya dame ta don girman Allah don san da ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a taimaka mata da addu'a ta koma gurin uban ‘ya'yanta shi ne ya fi alkhairi Allah ya daidaita su tana roƙon Allah mata Allah ya daidaita su in kuma wani ne mafi alkhairi to Allah ya bata kuma ya bata nagari mai riko da addini kuma ya zaunar da ni har tsawon rayuwata a taimaka mata da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya miki mafita daga cikin wannan wannan abu yana da kyau a duba sabubban a duba sabubban domin koyaushe shari'a tana amfani da hankali da hikima a duba sabubban idan sabubban suka zo ta wata ko wata ɗabi'a ce a hali ko makamancin wannan sai a yi magani in ko ba a gano iya an yi iyakacin bakin ƙoƙari ba a gano wata ɗabi'a ba to kuma sai a mai da abin ya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a nemi yayewa a nemi waraka a nemi sauƙi daga Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata wannan tsanani da take ciki Allah ya haɗa ta tare da mijin ‘ya'yanta da ‘ya'yanta Allah ya sanya mata mafita daga cikin wannan tsanani da take ciki da kuma dukkan musulmi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan nace shi ma matsalar da ta same ni mijina ne ya turo ni gida ya ajiye ni ya kima ya maida ni kuma ya ya sake ni idan ya zo wani lokaci kamar zai zai maida ni sai kuma ya sake tafiya kuma tun ina da ciki ya turo ni har ta kai ga na haihu yau tsawon shekara biyu kenan amma har yanzu abin yaƙi saboda haka don Allah ina neman addu'a akan idan da alkhairi a tsakanina da shi to ubangiji Allah ya daidaita tsakaninmu idan ko babu alkhairi Allah ubangiji ya sa ya sauwaƙe mun kuma ya Allah ya canza min da mafi alkhairi amin wannan ai zalunci ne idan mutum ya saki idan mutum ya tura matarsa gida iyakacin haƙƙin da aka bashi iyakacin haƙƙin da aka bashi ya kyale ta wata hudu lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suke wato yin rantsuwar ba za su kusanci matarsu ba za a saurara musu wata hudu to shine hukuncin duk wanda ya rabu da matarsa sawa'un ta fuskar ila'i ne na alkawari ko kuma babu alkawari din kawai ya ce ta tafi gida da nufin cewar wato zai jingine ta to iyakaci wata hudu aka bashi a shari'a bayan wata hudu wajibi ne a shari'a ka tsayar da shi a mai alkali in aka kai shi a kai shi wajen alkali haƙƙin iyayen yarinyar ne suka yi magana wajen alkali in yi wata hudu ko ya dawo da ita ko kuma ya sake ta idan ya ƙi sakinta sai alkali ya sake ta sai alkali ya sake ta wannan shine mazhabar imam malik a mazhabar a mazhabar imam shafi'i shine cewa daga zarar a afwan a mazhabar imam abu hanifa daga zarar wata hudun yayi ko bai dawo da ita ba ta sako ko ba a da shi ba afuwa ko ba a da shi ba da hukuncin alkali ta su su sun wuce iyaka wajen kiyaye haƙƙin mace idan mutum ya rabu da matarsa wata hudu idan dai wata hudun nan suka cika bai dawo da ita ba to ta saku amma nan mazhabar imam malik ita ce wadda ita ce akan ta fatwa take kuma a ayyukan khulafa'ur rashidin kamar fatuwar sayyidina usman duk abin da suke nuna kenan sai an tsayar da shi domin haka ma zahirin alkur'ani yake cewa fa in fa'u lilladina yununa min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaq wannan yana nuni akan cewar za a tsayar da su kenan in ma su karya rantsuwar tasu wa in ma kuma su azama akan su sake ta saboda haka shawara ta a cikin wannan shine iyayenta waliyanta su tsayar da wani a su nemi mijin nan a yi abin ta sulhu in baya son ta ya rabu da ita ya kyale ta ta aure amma ba shi da haƙi in ko bai yi haka ba to yana cikin saban Allah madaukakin sarki ne musamman a wata mai alfarma irin wannan watan Ramadan kana cikin kwana goma ƙarshe kana fatan Allah ya saka dace da Lailatul Qadr kuma kana cutan bayin Allah Allah ba zai saka dace da Lailatul Qadr ba in dai kana cutan bayin Allah Allah ba zai saka musamman waɗanda suke miski ne kamar mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira saboda haka in dai mutum yana so irin shi wannan bawan Allah in dai yana so Allah ya biya masa bukatunsa shi ma Allah ya ji kansa a cikin abubuwan da yake nema Allah ya masa ihsani to ya ji tsoron wanda suke karkashin sa ya ji tsoron wannan baiwar Allah idan kuma bai to idan iyayen kuma suka ga bai yi ba ba girma girma ake so ai ba ba abin na mutunci bane sai a kai shi wajen alƙali haƙƙinta ne in kuma ba haka ba in ba haka ba za a sata a cikin wani hali in ta saba ma Allah laifin su ne su ma suna da kamasho a cikin saba ma Allah haƙi su kai wajen alƙali alƙali ya kira mijin idan ya ki idan ya ki sai alƙali ya sa ya iƙa'in saki shine ai su ji tsoron 'ya'yansu su ma irin yadda in ka rike 'yar wani da amana haka za a rike 'yarka da amana in kuma ka cuce ta haka haka kai ma Allah zai sallada wani tantiri wanda zai gana mata ka azaba ka zo ka sa hannu kana yi abin nan kana wayo ni Allah bayan kai ka manta abin da kai ma Allah ya kyashe mu wannan yace mutum ne ya kaɗe mace mai cikin wata wata tara da ita da cikin sun mutu mai hukuncin diyar zai biya diyar mace idan ba a yafe ba ita ma diyar mace in yan uwan ba su yafe ba zai biya ta. kimar raƙumi eh, kimar raƙumi 100 shine yanzu miliyan 13 kenan ko haka suke fada haka suke kaddarawa a kamar kalanda hukumar shari'a miliyan 13 ne ko Sha uku ne ko sha sha uku shine diya shi kuma yaron jinjirin shi kuma diyarsa gurratu abdin au ama imar bawa ko baiwa imar bawa ko baiwa to wannan shi ne fa abin da kai can an ce a Yobin Yobe State ana sai da bayi 150 Allahu ala eh eh to an kira su haka in aka sayar in aka sayar an yi fatawa cewa za a iya yanta su saboda haka wato ma'ana haƙƙin wannan yaro diyarsa shine kuɗin bawa shine a bashi bawa ko baiwa ko ƙimarsu. a rabawa magadan wanda za su yi gado inda a ce an haifi wannan yaron wanda za su yi gado inda a ce an haifi wannan yaron su za a raba ma wannan diya ɗin. Hmm. na'am kafara zai ta mutum ɗaya ne ci abin nan kafara zai ta mutum ɗaya ne tunda shi wannan ba bai riga ya yi bai ya yi kuka ba ba riga an haife shi ba a matabar imam malik ba za a yi kafara a kansa ba a matabar imam ahmad an riga an halicce shi to amma suwa ba sani a su ba ko ana yin kafara ko ba a yin kafara za آه، mu آية aya ta 25 سورة النساء بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن madaukakin sarki ya ce wa man lam yastati' minkum qawla wanda bai sami ikon wadata ba daga cikinku. an yanki hal muhsanatil mu'minat da za ta sa shi ikon ya auri mata waɗanda suke ƴaƴaye ba ku yangu ba al kuma mu'minai famimma malakat aymanukum to ya aure daga abin da hannuwanku suka mallaka su ne ku yangu min amin fatayatikumul mu'minat daga kuyangunku amma muminai wallahu a'lamu bi imanikum Allah ku shine mafi sani da imaninku ba kwa sani sai da abin da yake zahiri masu gaskiyar imanin Allah shine ya san su ba'dukum min ba'd sashinku daga sashi yake wato duk ku yan uwan juna ne muminai ne ku gabaki ɗayan ku sawa'un ƴaƴaye ko bayi fankihuhunna ku aure su su waɗannan ku yangu bi izni ahlihinna da izinin wato iyayen gidansu wa atuhunna ujurahunna ku ba su sadakinsu bil ma'ruf da abin da yake abin sani abin karba a cikin shari'a wato ba tare da taurin bashi ba ba tare da cutarwa ba muhsanatin alhali suna wato katangaggu wanda za ku aure su zamanto matayen aure da ba wato zaman a bariki za a yi da su ba ghaira musafihatin ba mazinata ba a fili wala muttakhidati akhdan ba masu ɗaukan abokan yin zina da su a ɓoye ba fa idza uhsinna idan suka zamanto sun riga sun yi auren an aure an aure su an mayar da su matan aure fa in ataina bi fahishatin idan suka zai kema aikin alfasha shine zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'azab to abin rabin abin da yake kan rabin haddin da yake kan wato wato mata masu aure muminai yayaye na daga wato azaba shine wanda yake zai tabbata a kansu su sai ai musu rabin haddin mata waɗanda suke ba ku yango ba zalika wannan hukunci na halaccin ku yi aure na halaccin ku auri ku yango liman khashiya la'anata minkum ga wanda yake jin tsoron yin zina ne daga cikinku wa an tasbiru khairun lakum ku yi haƙuri ba ku auri waɗannan mataye waɗanda suke ku yangu ba khairun lakum shine mafi alkhairi a gare ku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ga bayinsa wannan hali ne na larura ta biyu da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana akwai <clears throat> wato hali da mumine za su iya shiga da zai zamanto tokan cewar ba su da ikon auren mata wato 'ya'ya muminai ba su da ikon aurensu saboda me saboda ba su da hali ba su da yalwa al-tawul abinda ake nufi da al-tawul din shine as-sa'a yalwar dukiya abinda ake nufi da shi a nan wajen shine sadaki ba su da sadakin da za a biya ma a biya a aure ya mace mumina sadakin yayi musu yawa ba su da ikonsa ba ana nufin annafaka bane domin idan mutum yana da abinda zai bayar sadaki amma kuma ba shi da abin da zai ciyar da ita ko za a iya samun wannan ko yana da sadakin amma kuma <clears throat> amma kuma <clears throat> misali ba shi da aiki <clears throat> amma kuma gashi an yi masa wata kyauta da za ta iya ba shi daman yin aure amma ba shi da aiki saboda kaga ba zai iya rike mata ba kenan to wannan shi ma za a ce lam yastati qawla ha zai iya aure in yi auren ba sai ta zauna a gidansu ba sai lokacin da ya samu aiki in ta zauna a gidansu ciyarwa baya kansa amma dai ya yi eh? <laughs> eh wannan zuhudu ne kake wala abubakar <coughs> hmm? ba sharaɗi ne nafaka ba nafaka ba sharaɗi ba ce a na aure shine ƙudurar ka ba da sadaki in ka ba da sadaki din nafaka kuma ta zo daga baya hmm. wannan shine a kansa imam malik yake shine mazhaban malik ba sai kana da sharaɗin nafaka ba a tsawul a wajensa shine as-sadaq kana da yalwar da zaki iya biyan sadaki na ya mace to wanda ba su da wannan yalwar a auri al-muhsanat al-muhsanat wato wannan lafazi kula da shi a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban can an ce al-muhsanat wal muhsanat min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum me muka ce ma'ana al-muhsanat nan wajen al-mutazawwijat masu aure matayen aure nan ko muka ce al-muhsanat me ake nufi da su al-hara'id ƴaƴaye ba bayi ba saboda an aka sa su da alfataya. fatayat hmm? can kuma wajen haddi a can kuma wajen haddi al-muhsana mace wadda take tayi ihsan fa uhsinna in mace ta yi aure nan kuyanga ce to al-ihsan a babin haddin zina shi abinda ake nufi mutum ya zamanto ya yi aure kuma auren nan har an tare saboda haka kowanne sai an dubi inda bigiransa ya zo a cikin alkur'ani a fassara shi da ma'anarsa da ta dace domin abinda da ya sa wani lokaci ake fassara su da 'ya'ya ba da kuyangu ba saboda idan mutum ya zamanto ya auri kuyanga ba zai zamanto muhsan ba a wajen ta'ifa a wajen jumhurin malamai ba zai zamanto ba katangaggen mutum ba sai in ya auri ɗaya saboda haka sharaɗin ihsan kamar yadda muka ambata shine balaga da hankali da hurriya da kuma aure hurriya ma'ana ya zamanto ɗa ba bawa ba saboda haka idan da zai zamanto bawa ba zai zamanto muhsan ba wanda za a jefe shi to wannan ayar cewa take yi wanda ba su da ikon auren ƴaƴaye muminai mata ba ku yangu ba to <clears throat> a to babu laifi a famin ma malakat aimanukum to ya aure daga abinda hannayenku suka mallaka su ne ku yangunku min fatayatikum daga wato ku yangunku abinda hannayenku suka mallaka wato min fatayatikum daga kuyangunku alfata ma'anarta asalin ma'anarta a budurwa kamar yadda alfata asalin ma'anarsa saurayi to amma wato ladabi ne na alkur'ani kuma na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya ce abdi wa amati bawana da baiwata walakin ya ƙulu fataya wa fatati sai dai ya ce wato a yaro na ko yarinya ta bara na ko baranya kenan ake eh, baiwa bawa na ko baiwa ta amma nan bawa din ba na abdu na larabci ba na wato ana ce musu saurayi ko da shekarunsa sun fice haka ko da ya yi gemu eh, mai furfura in dai bawa ne sai ka ce ya fata. ya waladi sai ka kira shi haka ba amma kada ka ce ya abdi ko ya amati saboda wannan abu ne wanda suke sifa ne ga wanda yake bautar Allah kawai wato kada ku yi musharaka da Allah to zaman to kamar yadda za ku ce kamar yadda ake cewa wannan bawan Allah ne kace shi ma wannan bawa na ne sai dai kace wannan barana ne an fahimta to Allah ya ce min fatayatikumul babu laifi ku auri ku yangu daga cikin ku yangunku muminai al-mu'minat nan kaidi ne da ya fitar da waɗanda ba mu'minai ba wato musulmi idan ba zai iya auren ya ba zai iya auren kuyanga amma kuyangar ta zamanto mumina musulma ita ma ma'ana ba zai iya auren kuyanga ahlul kitabi ba saboda haka sharaɗi na farko na mutum ya auri baiwa shine ta zamanto baiwar musulma ce wannan kaidi ya fitar da kuyanga wadda take ba musulma ba shi yasa a inda ma Allah ta'ala ya halatta mana auren mata kitabiya auren mataye wato yahudawa ko nasara ya kayyade Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum an halatta muku auren mataye waɗanda suke tsararru hmm, daga cikin wato katangaggu ba sa zina daga cikin wato matayen muminai da kuma al-muhsanat a nan wajen katangaggu wanda yake yana ayyana cewa su zamanto al-hara'ir ayaye kaga ba kawai an ce muku da kuma matayen ahlul kitab inda an ce an halatta muku matayen ahlul kitab hatta ku yangun su ma sun shiga kenan ya halatta aure su amma wannan ayar mafhuminta abinda take fahimtarwa shine cewar baiwa kitabiya baya halatta aure baya halatta musulmi ya aure ta ballantana kuma ma baiwa wadda take ba kitabiya ba kamar ba majusiya ko kuma ba magujiya Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya san Allah shine mafi sani da imaninku wato kada ku ce ai wata kila ma ba mu'minar gaskiya bace ba zan aure ta ba a'a ku yi aiki da zahiri Allah shine mafi sani da mumini na gaskiya da wanda yake ba na gaskiya ba duk wanda ya zo da sifar musulunci ku ɗauke shi akan cewa musulmi ne ba'abu kun min ba sashin ku daga sashi yake ku zamanto kun daidaita kawukanku a wajen sha'anin addini addini ya zamanto shine wato shine a a a, a shine abinda za ku duba shine wanda yake zai sa mutum ya zamanto tsaran wani kamar yadda yake a wajen Imam Malik da Imam Bukhari tsara a cikin aure da addini ne wanda zai zamanto sa'anka wanda zai zamanto ya cika ya kai level ɗinka da addini ne ba da nasaba ba ba da ƙabila ba ba da launi ba ba da matsayi a cikin al'umma ba a'a da addini don haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ma bilal yar uwar abdurrahman ibn auf qurashiya zuhuriya ya aure da ita ga bilal wanda yake bara ne abubakar ne ya yanta shi amma domin a nuna kan cewa wanda zai zamanto kufu'i wanda yake zai zamanto sa'a da tsara ga wajen aure addini ake duba shi sanan Allah ce ba ku kun min ba, sashin ku daga sashi yake duk ku musulmi ne sai dai akwai illar auren kuyanga din kamar yadda zamu gani a ƙarshen aya Allah ta'ala ya ce fankihuhunna ku aure su bi izni alihinna da izinin wato iyayen gidansu al'ahal anan wajen sayyid wato ba za a bai halatta bawa ko baiwa ta yi aure ba ba tare da izinin waliyansu ba ko namiji ne namiji zai iya aure da kansa mumini amma an ban da bawa bawa dole sai da izinin wato a ubangidansa haka zalika ita mace sai da izinin iyayen eh, eh, gidansu wa atuhunna ujurahunna ku ba su sadakinsu wannan ya nuna cewar kenan in aka auri ku yanga sadakin mallakar ta ne tunda Allah ya dangana shi zuwa gare ta yace ujurahunna ay sadaqatihinna muhuruhunna ku ba su sadakinsu su bil ma'ruf da abu wanda yake abun sani a cikin shari'a wato ma'ana kada dan kun ga kan cewa su ku yangu ne ba su da ƙarfi ku yanzu to kun zalunce su ba ku ba su abin da ya cancanta ku ba su ba ko kuma ku musu taurin bashi ko kuma ku musu wata fuska ko wani abu na cutarwa dan kawai ganin kan cewar ku kuna sama da su ku ƴaƴa ne su ka bayi ne in kun ba su din in kun yi in kun ba su din wajen auren ku aure su muhsanat a matsayin waɗanda yake za ku tsare su daga zina matan aure ba ku ba su kuɗi da zai zamanto kun yi auren wato a'a kun yi zaman daduro da su ba a'a muhsanat zaman aure ghaira musafihat ba ku ɗauke su a matsayin waɗanda yake za ku rinka zina tare da su ba asifa sifah shine zinar da ake bayyanawa mata masu zina a lokacin jahiliya tuta suke sawa a gidansu duk in kaga tutar kasancewa gidan mazinaciya ne wannan su ne masu ilanin asifa hmm? wato kamar inda ake yin gidan a gidan abin nan gidan a watsatsun mata an san wannan gidansu ne to a jahiliya haka ake yi to Allah to yanzu da aka ce ku auri mumine ku auri ku yangu? kada ku ɗauka cewa ana cewa ana nema a rayar da jahiliya ne a'a in an yi alaƙar zamantakewa da kuyangu alaƙa ce da za ta zamanto ta aure ta tsafta ba ta bariki ba shi yasa ce ghaira musafihat ba ku ɗauke su a matsayin wato mazinata ba domin da al'adar wato kuyangu kenan kuyanga ba a santa da aure ba sai dai da zina shi yasa ne lokacin da aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki alƙawari daga mata da hindu matar abu sufyan ta zo za a dauki alkawari daga wajenta kun san bai'ar bai'atun nisa ya ayyuhan nabiyyu idza idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa yaznina wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma hindu wannan sharadi wa la yaznina sai ta ce ya rasulullah ya ba baiwa ba ta yi zina wato saboda abu ne wanda yake a cikin jahiliyar in ka ga mazinaciya sai dai baiwa mutum yana da baiwa sai sa ta taje ta yi zina ya ci kuɗin abinda ta samu na zinan ta kawo masa da shi zai rinka rayuwa a kai shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin dukiya wadda take na haram shine a maharul baghi wato sadakin da ake ba ma mazinaciya kuɗin da ake ba ma mazinaciya kuɗin da ake ba karuwa haramun ne yana daga cikin jinsin haramun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi akan su domin a jahiliya al'ada suke to wannan da aka ce ku aure su ku aure su zama irin na halal ba na irin wancan na jahiliya na zina ba wala mutakhidati akhdan kada kuma ba suna waɗanda kuke ɗaukan su abokan wato abokai wato abokiya ƙawa ba kuna ɗaukan su a matsayin ƙawaye ba wato abokiyar dadiro al Jam jam'u shi shine macen da take ita zinarta ba a fili take ba ta ware wanda take zinar da shi shine wanda ta ajiye kanta domin sa ba zaman aure suke ba amma zaman zina suke yi sai dai ba ba lalatacciya ce wanda za ta je kuma tana neman waɗansu ba a'a ta tsara kanta akan mutum ɗaya amma ko ba da aure ba shi ne ake cewa daduro a nan da hausa ko eh, to shi ne ai ma'ana kada ku rike su wato ƙawayen yin zina ko a fili ko a ɓoye wannan almusafihat wanda suke bayyanawa almuttakhidati ahdan waɗanda suke sun sanya wato wanda suke ɓoyewa fa idza uhsinna to idan aka riga aka tabbatar da auren in aka aure su fa in ataina bi fahishatin to idan suka yi zina shine al-ityanu bil fahisha ana kiran zina alfasha saboda ta gusta abu ne wanda yake ɗabi'ar abu ne wanda yake a cikin tarihin ɗan adam yana aibata shi yana aibata zina ana ganin sa mummunan abu ne to in suka yi zina bayan sun yi aure fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min azab haddin su sai ya zamanto rabin haddin ya'ya wato ya mumina nan wajen abinda ake nufi wato kenan a waɗansu malamai sai suka ce to mafhumin wannan ayar ya nuna cewa idan mace idan baiwa ba ta yi aure ba idan ta yi zina ba abin da za a yi mata tunda an ce in ta yi aure ne in ta yi zina sai a yi mata a wato rabin haddi ko menene rabin haddi jifa zai zama rabi sai dai bulala jifa ba zai zama rabi ba saboda haka aka ce nisfu ma alal muhsanati min al azab ai wato bulala hamsin kenan domin shine zai iya ramantowa rabi bulala ɗari haddin mace wadda take bata taba aure ba ɗaya wadda bata taba aure ba wadda ita ce mazina ce wanda suratul nur tace azaniyatu waznani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaci namiji da mazinaciya mace wadda ba su taba aure ba idan sun yi zina ku yi musu bulala guda ɗari to nisfu ma alal muhsanati min al azab shine bulala hamsin wannan <clears throat> alqur'ani ya tabbatar da cewa kenan ku yanga wadda ta yi aure haddinta shine bulala hamsin rabin haddin mace ya mumina wadda ba ta taba aure ba to wadda kuma ba ta yi aure ba fa ku yanga wadda ba ta yi aure ba fa ita me nata in ka ce za ka ɗauki mafumi to sai mu maka hujja da sunna sunna ta tabbatar da cewa ita ma irin wannan ba a za a yi mata annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ai sayyidina ali ibn abi talib ya ce ayyuhan nas a cikin sahih muslim wannan hadisin yake ya ku mutane aqimul hadda ala fatayatikum ku tsayar da haddi akan ku yangunku afwan cewa ya aqumul hadda ala ariqaikum ku tsayar da haddi akan bayanku maza da mata man ahsanna minhunna wa lam wa man lam man ahsana hunna wa minhum wa man lam yuhsin da wanda yake yayi aure da wanda bai aure ba duk in sun yi ku tsayar da haddi akan su wanda ya nuna kan cewa kenan wanda ma bata yi auren ba za a tsayar mata da haddi sannan ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya tsayar da haddi akan wata kuyanga da ta yi zina sai ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya ganta kamar wato tana cikin jinin biki saboda haka ya jinkirta yi mata haddin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ahsan ka kyauta kuma abu huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zanat amatu ahadikum fajliduha idan ku yangar ɗayan ku ta yi zina ku yi mata bulala thumma in zanat fajliduha in ta sake yin zinan ku yi mata bulala thumma in zanat fajliduha in sanan sake yin zina ku mata bulala thumma in zanat fabi'uha walau bi dhafir sanan sake yin zinan ku sayar da ita koda da igiyar daura daura babu alheri ka zauna da mazinaciya ku sayar da ita zuhuri yace bai sani ba a na biyu ya faɗa ko a na uku saboda ka kaga wannan fajili duha da yace kuyi mata bulala wannan ishara ne ga haddi cewa itama ma za a yi mata haddi a shahide wannan ya tabbatar da haddi hatta ga ita kanta kuyanga din sawa'un ta yi ihsani ko ba ta yi ihsani ba <clears throat> Allah ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum zalika wannan isharar <clears throat> tana komawa ya zuwa ga ainihin shi umarni na auren kuyanga din auren kuyan din nan liman khashiya al'anata minkum ga wanda ya ji tsoron zina daga cikin ku al'anat abinda ake nufi da al'anat al-mashaqqa wahala me yasa aka kira zina wahala saboda abin da take kaiwa gare shi in mutum ya in mutum ya zina ya bude wa kansa kofar wahala saboda na farko dai ga haddi in an kama shi in ba a kama shi ba kuma ranar alkiyama ga azaban Allah bai karbi tubansa ba sannan ga talauci domin talauci take kawo sannan ga ta mummunan hanya ya ɗauki hanyar sabon Allah wanda in ci sa'a ba da wuya ya tuba shine aka ce mata ai wasa a sabila to wannan ku duk wahala ne shi yasa Allah ya kira zina din da al'anat da matsa da wato da sunan al-mashaqqa wahala hmm? zina wahala ce to Allah ya ce wanda yake jin tsoron wannan wahala ta zina to shine zai iya auren ku yanga saboda haka sharadi nawa aka faɗa kenan na auren ku yanga a cikin alkur'ani a wannan ayar an faɗi sharadi guda biyu sharadi na farko ku yangar ta zamanto mumina ba kitabiya ba ko wadda ba mumina ba sharaɗi na biyu tsoron zina tsoron zina amma idan mutum baya jin tsoron zina ya san cewa azumin da yake zai masa maganin zina ko kuma shi aslan ba shi da sha'awar babu fitina ko yana waje wanda yake ma baya ganin eh, wato tsirarun mata ɗin da za su tayar masa da hankali in yana cikin wannan to bai halatta ya ce zai auri ku yanga ba wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke faɗa malaman ahlus sunna suke kafa hujja da shi cewa auren mutu'a bai halatta ba auren mutu'a an shafe hukuncinsa har abada domin da ba dan an shafe hukuncinsa ba da ba za a ce wanda yake jin tsoro ya je ya auri kuyanga ba sai a ce ya je ya auren mutu'a ga halli an samu domin akwai me yasa aka ce sai mutum ya shiga cikin wannan hali mawuyaci sannan zai auri kuyanga saboda mushkilan auren kuyanga shine idan mutum ya auri kuyanga duk ƴaƴan da zai haifa sun zamanto bayi sun zamanto bayi shi yasa sai aka ce idan ya zamanto illar biyu ta hadu to ba zai yi ba ga illar bauta ga illar bauta kuma ga kafiri in ta zamanto ba musulma bace ta zamanto kirista eh, ta zamanto ba yahudiya ce ko kirista ce kuma baiwa to kaga sai ya zamanto ƴaƴanta sun taso ga su bayan wani sannan kuma Gasu, su a abin nan ga a ƙarƙashin renon kafira saboda haka illa biyu ta haɗu saboda haka sai aka ce a ɗauki ɓarnar da take mafi sauƙi su zamanto bayi ne amma na musulmi su zamanto bayi wanda za su taso a gaban musulma hmm? to <clears throat> wannan shi ne sharaɗi don haka ne sai malamai suke cewa idan da a ce auren mutu'a halal ne ba za a ce wa mutum ya je ya fuskanci wannan illar ba ta yadda zai samu zuriya da za su zamanto bayi wato ya je a auri yanga bayan zai iya maganin zinan ta hanyar auren mutu'a to wanda ya nuna tun da ba a bada wannan daman ba ya nuna kan cewa auren mutu'a ba shi da bigire a cikin addinin musulunci wa an tasbiru khairun lakum Allah ya ce ku yi hakuri kan kada ku auri kuyangu din shi yafi alkhairi a gare ku domin idan kuka yi auren ƴaƴanku za su zamanto bayi wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai yawan jin kai ne a gare su Allah mai gafara ne ga abin da yake ya riga ya wuce na irin abin da suka kasance suna yi tare da bayi tunda suna kasancewa tare da su musafihatin wa muttakhidati ahdan a cikin halin da aka hana ai mu'amala a nan wannan ayata ce ba za a yi mu'amala da bayi din ba da su sun kasance suna yi a lokacin jahiliya to Allah ya gafarta wannan Allah ya yafa wannan saboda haka mutumin da ya zamanto kan cewar ya taso a waje wanda ba a addinin musulunci bai san irin tarbiyyar addinin musulunci ba shi yana ganin abu ne mafi sauki a zina abu ne mafi sauki daga baya da ya gane ya tuba zuwa ga addinin musulunci to kada ya rinka kallon wannan a matsayin wani abu da zai haramta masa rahamar Allah Allah ya haife masa wannan Allah mai gafara ne ga abin da mutum ya zamanto ya zo ya yi irin wannan na jahiliya wanda yake baya a halin bai sani ba a halin wato ilimin ko kuma a halin biyar ya musulunta ba rahim Allah kuma mai jin kai ne yana daga cikin jin kansa ya zamanto cewa abin da yake zai zamanto wahala da tsanani a gare ku sai ya yaye muku shi abin da zai kai ku ya zuwa ga halaka a cikin addinin ku sai ya saukan muku da sauki domin kada wannan ya zo ya shafe ku na'am يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم الله yana nufin ya yi muku bayani ne wato ya bayyana muku hukunce hukunce wannan irada a nan wajen irada ce shar'iyya Allah yana son yayi haka domin abu ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi abu ne Allah yana son imani kuma irada ce ƙadariya domin ya abu Allah yana nufin yayi wannan bayanin ko bayanin yi, kuma yana son ya yi bayanin wa kun sunanan ladina min ƙablikun kuma ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku wato kuma ya baku shari'a ya baku shari'a wadda za ku zamanto tsarkaka domin wanda suka gabace ku yahudawa suna alfahari akan akan wato mushrikai kan cewa mushrikai kazamai ne komai abinda zaga dama yi suke su ko suna ganin suna da addini suna da wata kadasa suna da tsarki to kuma Allah yana so ya shiryar da ku hanyar tsarki hanyar wanda suka gabace ku a cikin wannan wato akwai ishara ga cewa waɗannan bayanin hukunce-hukunce da suka zo a cikin wannan sura tun daga wato kula da harkar wato a zumunta da haƙƙin marayu da rabon gado da kuma haƙƙin mata da kuma irin matan da ba su halatta a aure su ba da mu'amala da bata dace ba tsakanin wato mutum da tsakanin namiji da mace da yadda tsarin aure yake a cikin addinin musulunci wannan wato Allah yana so shiryar da mu ya zuwa ga hanyar wanda suka gabace mu ma a bamu shari'a mutum ba zai gane muhimmancin wannan ba sai ya duba yayin da rayuwar jahiliya take ta larabawa da ta sauran wurare sannan ya duba ya ga inda musulunci ya ɗaukaka mutum ya zuwa ga wannan matsayi na shari'a ga wannan tsafta da aka samu A har yanzu fa akwai waɗansu wurare da mace take auren abin nan maza da yawa a cikin ƙasar indiya a har yanzu akwai wurare da yawa da idan saboda wato wahalar da ke ciki da kunya da suke samu da mushkila da suke samu ta wajen 'ya'ya mata idan yanzu abin nan wato shago shago ne ma ba sai ka je asibiti ba shago shago ana scanning sai ka je ka siyo mashin din scanning daga India a zo a samu ko mutum bai zama dole likita ba shago shago daga mace ta yi ciki sai a je a keta a yi mata scanning ana ganin daga scanning din cewa mace za ta haifa shikenan sai a zubar da ciki saboda haka a garuruwan suna nan kwanaki a jazira ta turanci suka yi abin nan bayani akan wannan fim ne suka yi na wajen minti talatin akan wannan akan waɗannan garuruwa na indiya da ake wannan abu duk irin waɗannan abubuwa na jahiliya suna nan da kuma in ko karanta qissatul habara the story of civilization na warrant eh, a durant kai da shi da matarsa da suka rubuta in ya kawo maka irin abin da yake faruwa a wato a al'umomi waɗanda ba na musulmi ba za ka ga irin ƙazantar da mutum ya kai da yanda shaidan ya mayar da mutum to Allah shi ya so ya shiryar da mu farkin waɗanda suke mutanen kirki da suka gabace mu domin shari'o'in annabawa su ne suka zamanto daban kafin tukuna yahudawa da uh, uh, wanda aka ba su littafin zo su cancanza amma kafin a canza littafi haske ne to Allah ya ce yana so mu ma ya sanya mu akan wannan hasken da haka ya zamanto duniyar musulmi suka zamanto babu al'umma mai tsafta kamar duniyar musulmi har a yanzu babu al'ummar da suke ake karancin cutar tsidau a cikin su irin kasashen larabawa kuma dan saboda musulunci ba wani abu ne yasa wannan ba sai musulunci don musulunci addini ne da ya kawo tsafta tsafta ga mutum da mutunci to Allah ya ce yana son ya shiryar da ku ya zuwa ya shiryar da ku ya zuwa ga tafarkin wanda suka gabace ku wa ya tuba alaikum Allah kuma yana so yayi tuba a gare ku wannan wannan irada ce shar'iyya domin Allah bai kaddara cewa kowa zai karɓi tubansa ba waɗansu ba za su tuba ba sai su mutu to amma Allah yana son ya to duk kun tuba saboda haka sai ya bayyana muku abin da za ku yi wanda in kun yi haka sai ku tuba to za ku yi ba za ku yi ba zai muku muwafaka ko ba zai muku muwafaka ba wannan kuma iradarsa ce sai yanda ya so fa'alu lima yuri amma dai bayanin ya bayyana domin haka yake so a cikin shari'arsa abinda in kuka yi zai yi tuba a gare ku tuban Allah maɗaukakin sarki ita ce babbar rahama da babu kamarta shi ya sa nema wato hatta annabawa ba a haramta musu ba ba a haramta musu samun tuban Allah ba shi ya sa suke istighfari ba wai don suna laifi ba ka ba irin bulu amma za su yi abinda wanda yake kafin su yi wannan abin Allah maɗaukakin sarki zai nuna wato zai ɗaukaka darajarsu wato su yi abin da yake shine tarko aula wanda sai su ga aida kamata ya ce ba su yi wannan babu laifi a kan wannan abu amma sai su ga da ba su yi shi ba da ya yafi saboda haka sai su koma ga Allah madaukakin sani komawa ga Allah babu kamar sa domin ne zai tabbatar da kan cewa ka da kai bawa ne kuma Allah abin da yake so kenan ka ce shi ne ubangiji kuma kai kai ne bawa to wannan inda babu tuba inda babu kofar tuba da ba za ka samu wannan sanin ba shi kansa ya sanya kai ya zaɓi abin tuba ya zuwa ga Allah daga cikin fa'idarsa ya karya maka ujugu. ƙayatar da kai ka rinka jin kan cewa kai kai ne kai ka isa tun da aka fara azumi tun da aka fara azumi baka samu dukkan salloli a cikin jam'i kake samu kwana kake yi dan baccin da kake kaɗan kai ta tunanin wannan to shikenan sai abin da zai sai ya shiga ka rinka mamakin kanka ka rinka tsarkake kanka sai ka rusa aikin ka gaba ki sai ka rusa aikin ka gabaki daya to yana daga cikin ludufin Allah sai ya sanya ka ka rinka ganin tafsirin ka rinka ganin kuma irin irin yadda wani lokaci Allah zai zo ya jarbe ka ga ana sallah amma kana rike da fayil kana neman wata bukata baka je kai sallah a cikin jam'i ba to ina sallar jam'in da kake cewa kai kai ne kake raka a farko sai ka ga sai ka raina kanka yau abun duniya ya saka ka tozarta sallah a cikin jam'i to wannan sai ka tuba ga Allah sai ka rinka ganin gazawarka ka rinka ganin kan cewa kai ba komai bane ya zama to wannan taskiyar da kake makanka ba kai makanka ba yana daga cikin lutsin Allah ga bayinsa to Allah yana sanya ya yi tuba a gare ku wallahu alimun hakim Allah gwani Allah masani ne yana daga cikin sanin Allah ya shar'anta muku wannan hukunce hukunce domin sai masani zai iya shi yasa ma ko yanzu in aka zo za a yi ka'idodi ai sai a ce an ɗauko masana ko lauyoyi su ne masu constitution saboda mai saboda ana ganin suna da sani to in kaga an fita to doka irin ta Allah wadda take ta kunshi hikimomi masu yawa wannan dalili ce akan sanin Allah tabaraka wa ta'ala hakim Allah gwani ne yana yana daga cikin gwanintarsa yana kiyaye hikima a cikin dukkan ayyukansa dukkan ayyukan Allah madaukakin sarki zaka sami hikima a ciki na'am والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم الله كما ينا سن دي توباني الله ينا سن يتوباني أجريكم wato daga dukkan laifuffukanku daga ayyukan haramun wanda da kuka yi to Allah yana so ya karɓi tubanku shi yasa sai ya bayyana muku hanyoyin nan wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat su ka waɗanda suke bin shahawaice shahawaice su suna so ne an tamilu mailan azima ku karkata karkata mai girma wato masu bin anan wato domin ai akasi Ta duba ka gani me addinin musulunci yake so addinin musulunci so yake a kiyaye mace a tsaftace ta mm, addinin musulunci so yake yi a kiyaye zurriya mace tana gida a tsare tana kula da 'ya'ya tana an tsare mutuncinta su ka wanda suke so alladina yattabi'una shahawat masu bin shahawace shahawace me suke so a samu a cikin al'umma a sami gidajen giya a sami gidajen karuwai ya'ya su zamanto karuwai ya'ya su zamanto suna tafiya a tsiraice ya'ya su zamanto sai dai a zo ai kasuwanci tare da su abinda suke so kenan nama abinda suke so kenan ku zamanto abinda suke so al'umma ku ta zamanto al'umma ta fitsara al'umma wanda yake AIDS zai je ya gama ta su al'umma wanda suke wato dukkan wani abu mutum tun yana yin zina sai kuma a tafiya zuwa ga liwaɗi sai a tafiya zuwa ga maɗigo sai a tafiya zuwa ga auren mace ta auri mace namiji ya auri namiji sai a tafi kuma ya zuwa ga namiji ya rinka yin wato mace ta rinka yin alfasha da dabba a tafiya zuwa ga sauran dai duk abubuwa waɗanda suke za ku zamanto kun karkata karkata mai girma abinda ma abuta waliyan shaidan suke so kenan kuma za ka gane abin ba shi da iyaka abin ba shi da iyaka kofar barna in aka buɗe ta a cikin al'umma ba ta da iyaka hmm? ba ta da iyaka yanzu nan an fara mu duba yan fim alal misali yan fim an soma ne daga a soma mace ta rinka bayyana wato abubuwan kenta, amma dai da zanin an dai ajiye mayafin ta nuna adanta an soma da rawaice-rawaice to a hankali a hankali sai a soma sumbata a hankali a hankali sai a soma batsa in aka soma batsan a hankali a hankali sai a nuna kuma yanda yanda uba zai yi alfasha da yarsa ɗan uwa zai amfani da zai alfasha da yar uwarsa duk abin da kake tsammanin ba za a kai zuwa gare shi ba waɗanda suke bin shahawace-shahawace domin waliyan shaidan ne kuma shaidan ya ne musu wahayin waɗannan abubuwa hanyoyi na fitsara sababbi haka za su rinka fito da su salo salo ba kuma su da iyaka domin shaidan ne a bayan abu to shine nan Allah yake nuna shi Allah abu yake so Allah so yake tsarkake mu ya karbi tuban mu domin Allah madaukakin sarki ya san illar alfasha ya san illar zunubi waɗanda ku suke bin shahawaice shahawaice su zunubi ba komai bane in aka ce ana so a kara al'umma daga sharrin zunubi su ba su fahimci wannan ba me sharrin zunubi in dai abu ba za a iya mai da shi zuwa ga lamba ba zai sanya wato tattalin arziki ya karu GNP ya karu percentage kaza adadin masu aiki su karu kaza su abinda suka fahimci shine shine kawai alheri shine ci gaba amma illar zunubi a cikin al'umma ba su santa ba to shi Allah so yake tsare mu daga wannan daga wannan illar domin shi zunubi idan ya kasance a cikin al'umma illarsa za ta abinda ake gudu din na talaucin zai zo abinda ake gudu na rashin kwanciyar hankalin zai zo abinda ake gudu na kiyayya da gaba tsakanin mutane zai zo duk wani sharri duk wani sharri a cikin saban Allah yake kamar yadda duk wani alkhairi a cikin bin Allah yake ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا barna ta bayyana a bayan ƙasa saboda me saboda abinda mutane hannuwan mutane suka aikata na laifi na sabo domin Allah ya dandana musu sashen abin da suka yi to Allah so yake ya tuba gare mu kada irin kada a kai ga wannan su kuwa masu bin shahawace shahawace nan an yi saɓani su waye alladina yattabi'una shahawat waɗansu masu tafsiri su ce yahudu da nasara waɗansu su ce dukkan jinsin kafirai waɗansu kuma su ce dukkan waɗanda suke bin shaidan wanda yake wannan shine a amu dukkan masu bin shaidan kuma sai aka kawo da ta'abiri mai kyau alladina yattabi'una shahawat masu bin shahawace shahawace ba abinda zaka musalta kafiri kafiri da shi irin wannan kafiri shi ne wanda yake bai san komai ba sai sha'awa ba abin da ya sani sai sha'awa duk abin da zai yi ransa yana so ya ji daɗi akan wannan to abin da ya sani wannan shi ne wato sifa mumayyiza in kana son definition ta'arifi na kafiri wannan shi ra'aita ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ba ga wanda ya ɗauki ubangijinsa shi ne san ransa ba haka Allah ya sifanta su da shi hmm? san ransa ya zama shi ne ubangijinsa hujjar yin abu ya dace da sha'awarsa to waɗanda suke wannan so suke ku karkata karkata wadda take mai girma wanda yake idan mutum ya tsaya ya bibiyi irin abubuwan da hatta masu hankali daga cikin kafirai suka yi bayani na lalacewa al'ummarsu zai ga irin almailul azim din da kafirai su abinda suke so kenan shi yasa zaka ga duk inda ka ji an ce za a hana za a hana mata su rinka hijabi za a hana za a hana wato aurar da mata da wuri domin a rage alfasha a rage zina da ɓaci hmm? duk yadda ka ji an ce wato za a sauƙaƙa cakuɗuwar maza da mata hmm? yanzu da yawa daga cikin suwaye suke goyon suke abin goyon bayan yan fim suwaye suke ba su lauyoyi ba ƙungiyoyin amerika ba ne ko da ku sani ba hmm? a shari'ar da ake da yan fim usaid su suke su suka ba su lauya su suke biyan lauyoyin safara Amerika ita ce ta ɗaure musu gindi to saboda me fim ɗin nan al'adar hausawa yake rayawa ballantana a ce saboda suna kishin al'adar hausawa ne kamar yadda ƙasar jamus ta bayar da kuɗi a yi abin nan a yi bangon badala saboda suna so na abin da yake na mutan da su ba don wannan bane hmm? yaya suke a wani abin da suke yi a radio kaduna ko ya mai wanda suke zaka ji suna cewa ya take ne ko wani ne eh, eh to irin wannan abin da suke so kenan saurayi ya zo ya yi bayanin ai buduro yarinya ta zo ta yi bayanin yadda ta yi zinarta ta farko domin in kina shayi kina jin kunya da sauransu ga wata ta gaya miki ita ma ta yi saboda haka ke ma dan kin yi ba wani abu ai an saba ana yi a cikin al'umma duk wannan abun suwaye suke yin wannan dukkan alladina yattabi'una shahawa ba za ka taba dukkan abin da yake zai fitar zai kawo ɓarna a cikin al'umma abin da suke so kenan to idan kuka bibi wannan wannan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya mana wa'azi ya bayyana mana waɗannan abubuwan domin mu zamanto kan cewar mun to na'am يريد الله أن يخفف عنكم yuridullahu an ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم الله muku sauki yayi sauki a gare ku Allah yana so yin sauki a gare ku wannan ya ɗaya daga cikin ka'idodin shari'ar musulunci sauki abinda ta gada kenan sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu bil hanifiyyati samha an turo an aiko ni da hanya wadda take miƙaƙƙiya akan tauhidi samha mai sauki shari'a mai sauki ce to Allah yana so ya kawo muku sauki ne a cikin al'amura a cikin shari'o'in addinin musulunci wa khuliqa al-insanu da'ifa kuma haƙiƙa mutum an halice shi mai rauni wato saboda raunin mutum ya dace da ai masa sauki shi yasa ne da aka rubuta mana salloli 50 a dare da rana annabi Musa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ka ce ma ubangijinka ya rage maka na jarabci bani Isra'il al'ummar ka sun to al'ummar bani Isra'il rauni ba za su iya ba ya rinka kowa wajen Allah har a na biyar ɗin ma ya ce koma ya ce ni dai ina jin kunya saboda to Allah maɗaukakin sarki ya san mu muna Allah ya ce ya yi shaida cewa ya halicci mutum mai rauni raunin mutum raunin mu ya jace da saukin da ke cikin shari'a duk inda kaga aka samu tsanani sai a samu sauki daga nan ne malamai suka samu wata ka'ida al'amru idza baqat tasa dukkan al'amari in ya takura to sai yalwatu in aka ce ya takura ba za ka iya ba sai a ce shikenan je kai shikenan ba ba sai yi ba an kawo maka doka an ce ka yi ka takura ba yadda za ka sai a ce to kenan ma fasa kada ka yi. haka shari'a take zuwa ne al'amuru idan ba ka ittasa wa khuliqa da insanu faɗin nan an halicci mutum mai rauni musamman a babin mata mutum namiji rauni gare shi dangane da mace mace rauni gare ta dangane da namiji daga zarar an ce akwai mace a cikin abu to shi kenan sai ga duk kuma hankalin dan adam hankalin namiji ya rushe duk hankalin sai ga ya zamanto sai ka ce abin da ya zamanto sai ka ce raƙumi ne da aka sa masa aka al'ake jansa saboda me saboda rauni wajen sha'awa yana da rauni haka zalika mace duk rigimata duk faɗan duwa ne duwa daga zarar an ce dai abin ya danganci akwai abin sha'anin abin nan namiji ne aka ran abu na soyayya da sauran shikenan sai ga ta maka makaman to ɗabi'ar ɗabi'ar mutum kenan jinsin mutum namijinsa ko macensa yana da rauni a wannan janibin abubuwa da suke da alaka da aure don haka sai Allah ya kawo mana abubuwa na doka wanda suke masu sauki yana daga cikin saukin cewa idan kamar wannan dokar ta cewa wanda ba zai iya auren mace ɗaya ba saboda ba shi da hali to ya je ya auri ku, yanga. an sauƙaƙe dai duk yanda al'amarin ya in kana tsin ya zamanto cewar ka auri mace guda ɗaya ba za ta iya tsare ka ba saboda saboda tsananin hange-hangenka ka auri mace amma kuma kowace wace mace ta gilla sai ka kalla baka tsare ganin naka ba bayan an ce aure shine zai tsare gani wataƙila ma har ya zamanto kan cewar wani lokaci zuciya ta so masawwalawa kan zuwa aje a aika aika to in ɗaya ba za ta iya katangaye ka ba sai aka ce to ga biyu ko uku ko hudu inda za ka iya yin adalci to in har ya kai guda hudu to galibi ɗabi'ar namiji mata hudu za su katangaje shi tsare shi daga ya zamanto kan cewar yana hange-hange domin duk abin da yake so ɗin wannan raunin nasa an yi la'akari da shi a cikin dukkan abu a cikin wannan shari'a da ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala to dukkan sauƙi da ya zo a cikin shari'a ya yi la'akari da nauyinmu ne da rauninmu ne mu bani adam wanda Allah shi ya halice mu shi ne ya san halinmu shi ne ya san ɗabi'armu babu wanda ya san mu irin wanda ya halice mu saboda haka duk irin dokar da ta zo a cikin shari'a ta dace da ɗabi'armu ta dace da halinmu to kuma Allah ya gaya mana ga halin namu mu masu rauni ne saboda haka ya kawo mana shari'a mai sauki waɗannan hukunce-hukunce domin mu san abubuwan da ke domin mu fahimci sifofin Allah na rahamarsa da ihsaninsa gare mu da hikimarsa sai ya zamanto mun ƙara godiya ga Allah mun ƙara imani da Allah maɗaukakin sarki mun kuma ƙanƙame shari'arsa da wato da ƙarfi kamar yadda ake nema kan mi wannan shine wato hikimar da ke cikin Allah maɗaukakin sarki yake zanta mana irin waɗannan abubuwa a cikin littafinsa kuma da haka ne alƙur'ani karanta alƙur'ani yake ƙara imanin muminai domin aka karanta musu ayoyin wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana saboda fahimtar irin hikimomin Allah a cikin hukunce-hukuncensa da kuma a cikin sauran ayoyi na Allah maɗaukakin sarki na wajen bayyana wato sifofinsa domin a ga girmansa a ga hikimarsa a ga rahamarsa a ga gwanintarsa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara hasaka zukatanmu da hasken Alƙur'ani. Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke fahimtar maganganun Allah a cikin Alƙur'ani, kuma suke bin fassara wadda ke ita ce mafi kyau ta maganar Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk